وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara sunna cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu ashek abubakar imam ikara allah ji ɗansa da rahma a wannan yammaci na sha biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da a shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya mun haɗa wannan masallaci a munasaba ta tafsirin mu na alƙur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a dukkan watan adini wanda jiya mun tsaya a ƙarshen fadin Allah ta'ala nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum an nashitum yau za mu tashi fadin Allah ta'ala wala taj'alu Allah uqdatan li imanikum fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya samu karanta daidai sannan mu fassara daidai kuma Allah ya mana gamtakatar wajen aiki da daidai amma kafin aran mai karanta mana alƙur'ani akwai wasu tambayoyi guda biyu iri ɗaya wanda kuma duka wannan tambayoyin da gurin mata ce cewa duka mata ne da suke da mijin da suke kowace suke su biyu a wajen mijinta amma mijin kamar ya ajiye su a gefe kowanne da kwaya ɗaya ke mu'amala a cikin matan shi da haka matsalar ta zama iri ɗaya shi ta na takardun guda biyu kuma sun roƙe da cewa a cikin takardar shi da Allah daure karanta a gurin maza da Allah mazan suna zuwa gurin tafsiri kuma amfani da ba karatu aiki da shi ba zuwa gurin tafsirin ne kawai haƙƙi ne na aure ba za ka yi mata ta biyu ba sai kana da abin da ya kira alba'a قال يا معشر الشباب من استطاع من استطاع منكم الباءة فليتزوج دون ذلك ما ذكر الباءة تبي أولي الباءة يا أبيو ɗaukar nauyin mace da biya mata bukatar sha'awa ɗaukar nauyi ya da da sha da tsira da wurin zama da kula da ita dai financial annafaka sannan kuma abu na biyu da biya mata ta sha'awarta domin hikima na yin aure ne dan kar namiji ya je yi gina dan kar mace ta je ta gina ba zai yi a ce matan ka duka kana musu so iri daya ko kana musu sha'awa iri daya ba shi sa Allah ya ringa magana adalci Allah ya ringa magana adalci shi sa yake in kun kasance ba za ku yi adalci ba kuna tsoron ba za ku yi adalci ba to ka auri kwaya ɗaya. da yake fankihu ma tsaba lakum min an-nisa'i matna wa thulatha wa ruba' ku auri bibi ko uku ko hudu ma fa in kiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum idan ba za ku iya adalci ba to shine ku auri kwaya ku auri kwaya ɗaya ko ku bai ba. Allah ke zalika adna Allah ta ta'ulu malamai ke fassara biyu a nan gudu. cewa wasu ka ce idan ka auri mata ɗaya don jin tsoron kanka adalci ciki wannan kwaya ɗayan zai kuma kusa zalika adina Allah ta'ilu zai zama kusa da ba za ka kare iyali da yawa amma kana da mata biyu kila biyu shekara a haifan ma in wannan ta shekara bayan shekara biyu wannan ta haifa lokacin da wannan tana da shekara yayin da za ka kara mai yiwa a shekara goma guda biyar ne in su biyu ne sai ka kara goma muna gane ha wasu masu ce zalika adna Allah ta'ulu ai zalika adna Allah ta juru wannan shi ne zai fi kusa da zai sa ba za ka yi zalunci ba ba ka ɗauko ta ma balle ka zalunce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da mata guda biyu ya karkata zuwa ga ɗaya ya raɗi ƙyale ɗaya to zai tashi ranar alkiyama yana da ɓarin jiki ma'ana ɓarin jikinsa kai ya shanye ranar alkiyama kamar yadda wannan take mace kake zuwa ɗakin ta kwanta da ita ita ma wannan dole ne ka rinka kwanta da ita lokaci bayan lokaci ba lalle bane ya zama nishaɗin da kake da shi a wannan ɗaki shi kake da shi a wannan ɗaki wannan yana da alaƙa da kan da kake mace wani kuma yana da alaƙa da abubuwan da masu take da shi wani abubuwan da masu take da shi muktasab ne nemo shi ake a samu misali ka ganta da tsafta da kulawa da jiki da koyon yadda za ta gamsar da mijinta kaga wannan iktisabin sa ake akwai kuma abin da Allah ne kawai yake ba mutum na halittarta da kuma ni'imarta za ba ɗaya wannan ba ɗaya take da wannan ba amma duk da haka wannan sun karin da biya mata bukatar ta saboda me saboda wasu matan rashin kula su da mazan su suke yi shine suke fita wasu karin da neman maza ba daidai bane kawai ka ajiye ta wajibi ne karin da biya mata bukatar ta in baka yaka ba dan ɗaya daga cikin tana cewa wai ta yi wata uku bai kula ta ba amma ni dai ta kullum kuma sai yayi abin da yake so yi ka kaskantar da yake a gurin wasan dan wasan za ta gane baka komai da ita za ta gane ba ta da kima ba ta da daraja da kai mata biyu kana zalunci wanda kai mata kwaya ɗaya ka yi haƙuri da ɗaya. in ƙarfin sha'awa ka na mace ɗaya ne me kake mata biyu me kai ka ai da kana da guda ɗaya da za ka tsara wata mace in ƙarfin sha'awar ka zai iya sa ka iya riƙe mata biyu kamar yadda ka san ci da sha da tara da gurin zama wajibi ne a aure ha kuma mu'amala da mace ma a matsayin ki ne ya mace shi ma wajibi ne amma bi ka ka je ka aje ko sai da kalluwa to wata ran ta ma wani abin karfi kai ka da ka wata ran ce wani abin kai ka da ka duk da tana da zinubi amma in ka zo wani abu na bakin ciki karka ce an ci amanarka dan kai ma baka ba ta haƙƙin da ya kamata ka ba ta su kuma ta ji tsoron Allah kace da su go ta hanya wacce ba ta daidai ba Allah ta ya tsare ni Allah ta ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya shirye da mu zuwa ga wasu al'amura saboda a cikin al'umma za ka samu wani don kai ne abin al'arziki sai ya sauri ya rantse ya ce wallahi ba zan yi ba ya yi wannan rantsuwar ne don ka ku tilasta masa cewa ya yi irin wannan Allah ya ce wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum idan aka ce al'urda abin da ake nufi shine al-quwwatu wa shidda ma'ana karfi da tsanani amma nan abin da ake nufi shine wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum kada ku sanya Allah tabaraka wa ta'ala ya zama kariya ga rantsuwoyinku ya zama kariya ga rantsuwoyinku an tabaru akan karku aikin nagarta wa tattaku akan karku aikin takwa wa tuslihu bainan nas akan karku yi sulhu tsakanin mutane ma'ana ka ce karanti da Allah ni ba zan yi abu kaza ba bayan abin da'a karanti da Allah ba za ka yi abu kaza ba bayan abin tsoron Allah ne muna gane ha ka rantse da Allah ka ce an yi wani da wani ba ruwa na ba zan shiga sulhun su ba to Allah ya ce kar ku sanya Allah a matsayin kariya ga rantsoyin ku ku rantse da Allah akan ba za ku yi abin kirki ba Allah ya ce kada ku yi wannan shine ma'anar kar ku sanya Allah kar ku sanya kariya wato garin tsoyinku kar ku sanya Allah kariya garin tsoyinku ma'ana ku rantse da Allah ku ce ba za ku yi abu kaza ba kuma kun rantse da Allah ɗin ne dan kar a ce ku yi wannan abin ku yadda za ku tunda kun riga kun rantse kan kar ku yi nagarta kada ku yi abu na tsoron Allah kada ku sulhu tsakanin mutane za mu fahimci wannan idan mun kalli hadisin muslim daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi mai lamba ta dubu sha shida da hamsin ko a dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin an kowai a cikin sai muslim dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin wani bawan Allah ya je majalisin manzon Allah sai salama sai ya yi dare da ya dawo gida zai ci abinci sai kana yaran sun yi bacci jin haushin yaran sun yi bacci maman su ta basu sun yi bacci sai ya yi ta matar ta ta mai abinci sai ya rantsi ba zai ci wannan abincin ba daga baya sai wannan bawan kallon ya ya kamata ci sai ya ci amma sai je gurin mulkin Allah sai salama yana neman hukuncin haka sai manzon Allah sai salama yake cewa duk wanda ya rantsi akan wani abu ba zai yi shi ba kuma wannan abin alkhairi ne to ya je ya aikata wannan abin sai ya kafa muna gane misali yanzu ka rantse ka daina wani magana an yi mai magana da garka ne to sai ka mai magana sai ka je kai mai sai kai kafara ka rantse an bata mara a wani majalisi ko masallaci ka rantse ka daina zuwa masallaci kuma zuwa masallaci alkhairi da haka sai ka je masallacin kuma sai kai kafara ina baka mun gane Allah yake wallahu sami'un alim Allah mai ji ne alimun masani da kar ka sanya rantsuwa ga Allah ta hana ka aikata alkhairi kar ka sanya rantsuwa da Allah ta hana ka aikata alkhairi ka karanta aikata alkhairi duk inda yake shine wala taj'alu Allah ubbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kada ku sanya rantsuwa ku zama kada ku sanya Allah ya zama kariya ga rantsuwoyin ku kuma kun rantsa ne kawai dan kauku nagarta kauku aikin ta ku sulhu a tsakanin mutane wa'annan duk abubuwa ne na alkhairi tunda Allah ce sulhu khair shi sulhu alkhairi fattaqullaha wa aqlihu zata baini ku ji tsoron Allah ku sulhu a tsakanin ku gyara abin da ke tsakanin kaga sulhu abu ne mai kyau aikin takawa abu ne mai kyau aikin nagarta abu ne mai kyau to in ka ce ba za ka ba sai kai kafara sai ka je ka aikata wallahu sami'un alim Allah ne ji ne alimun masani ne subhanahu wa ta'ala wanda daga cikin malamai suna cewa kamar in su kurtubi da irin su ibn ashur da shaukani a cikin fatul kadir da kuma al'imamul babui a cikin Ma'alimu tanzil da sauran malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta sauka ne a kan sagiru na abubakar sai na abubakar yana ciyar da wani yana ɗaukar nauyin shi ne misbah shi wannan misbah ɗin lokacin da aka yi Aisha tagafin zina to shi wannan misbah ɗin shi ma yana ciki kuma a gidan Abubakar yake shi yake kula da shi sai na Abubakar da ya yi wata tasharri sai yake ba zai ƙara kulawa da shi ba to sai aka ce wannan ayar ta sauka ne akan shi yanin ba zai ƙara kulawa da shi ba kaga kulawa da shi aiki da garta ne sai aka ce to kar ka sanya Allah ma'ana kar ku sanya wato Allah a matsayin kariya ga rantsoyinku yanzu da kana ciyar da shi kana samun lada yanzu ka rantse ka ce ba za ka ciyar da shi ba ana nufin ka janye ka ci gaba da ciyar da shi ko shine Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku yi afwa ku gome ku ba ku bukata Allah ya gafarta muku ana bukata Allah ya gafarta mana na ka sai kai ma ka yafe wani daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta sauka ne akan abdullahi ibn rawaha abdullahi ibn rawaha ya yi rantsuwa ba zai karewa bashir ibn nu'man magana ba shine Allah madauki sarki saukar da wannan aya to kaga kenan wannan shine sababin nuzul amma zai iya shafar koma mai za'i kuma koma waye kar ka yadda ka rantsi da Allah akan ba za ka yi aikin nagarta ba Allah ya hana wannan in ma ka rantse ba za ka yi wani abu na kirki ba daga baya ka gane wannan yin abun fa nagarta ne to ka je ka aikata sai kai kafara muna gane ha sai Allah ta alai والله Allah tabaraka wa ta'ala yake la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama ku da yasan yasashiyar rantsuwa ba ma'ana Allah ba zai kama ku da lagau a cikin rantsuwoyinku ba walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah tabaraka wa ta'ala zai kama ku da abin da zukatan ku suka kudurce ma'ana dukkan wata rantsuwa da ka sai da ka kudurce ta a zuciyar kai ta to idan ka saba Allah zai kama ka wallahu ghafurun Allah mai gafara ne halimun mai hakuri ne subhanahu wata'ala wannan ayar aya ce take magana akan rantsuwa yana da kyau fahimci cewa muna da rantsuwa kala uku muna da yaminul lagwi ya kashiyar rantsuwa sannan muna da rantsuwa wacce take almunakada rantsuwar da za ka kudirce a zuciyarka ba za ka yi abu kaza ba kuma karanci ko za ka yi karanci sannan kuma akwai rantsuwar da suke ta algamus yaminul gamus rantsuwa mai gilmiyarwa to mai hukuncin wannan rantsuwa suka ce rantsuwa yaminul gamus ita ce rantsuwar da za ka yi ka ci haƙƙin wani misali mutum ne yake bin ka naira dubu ɗari kuma ya kai ka kotu amma ba zai iya tabbatar da kana bin sa ba misali kai da shi ne kake bin sa kawai ya ɗauka ya baka saboda yarda ka tafi in an je kotu da abu biyu kotu za ta za hujja ko dai rubutun da kuka kana bin sai sa hannu ka sa hannu ko kuma a kawo mutane to duk babu to kaga nan albayyinatu alal mujja'i wal yaminu ala man ankara tunda baka da bayyana hujja to abu na mu shari'a za ka ɗauka a gaba shi ne wanda ya mutum ba abin sai rantsi in ya rantsi shi kenan ya tauba ya ba ka bin shi to sai ya gidan tsoron Allah ya zo ya rantsi muna gane ha to kaga ba ka musa ko miliyan nawa ne ba ka musa tunda kai ka kata kawo hujja shi kuma an ce ya rantsi ya rantsi shi kenan sai ta to wannan ita rantsuwa da kira yamin al-ghamus rantsuwar da take dilmiya mutum malamai suka ce wannan rantsuwar za ta rubuta gidanka da ƴaƴanka da matanka za ta rubuta ka za ta rubuta duk wani abu da kake da shi saboda rantsuwa ce ta zalunci tace wala tattakhidhu aymanakum dakalan bainakum fatadilla qadamun ba'da thubutiha wannan rantsuwar malamai suna ganin babu kafara sai dai mai da haƙƙi da kuma tuba zuwa ga Allah mun gane sai dai mai da hakki da tuba zuwa ga Allah to rantsuwa kuma take da al-munaqada rantsuwar da aka kulla a raina ne alkawari a raina na ji cewa ba zan yi kaza ba kuma na rantsi ko na ji zan yi abu kaza kuma na rantsi to wannan rantsuwar da ne ita kuma idan zan warware su shine zan yi kafara kamar yadda an jima kaɗan za mu karanta aya a cikin suratul ma'ida muna gane ha to sai ya mini lazo ita ce wannan ya kashe rantsuwa wannan ya kashe rantsuwa malaman tafsiri sun mata fassara wajen guda biyar amma waɗanda suka fi shahara daga ciki su ne guda biyu don kowanne akwai sahabi a kanta rantsuwa ta farko magana ah, magana ta farko shine magana Abdullahi dan Abbas shine abdullahi abu abbas yace ana samun yaminu lagwi inda mutum zai zo yana magana yana magana da ma ba tiro ke dauke ta ba ko kuma yana gaggawa a cikin magana kawai sai ga yana in ce haka zai ce la wallahi wa bala wallahi ma'ana ba haka bane na rantsi da Allah haka ne na rantsi da Allah amma ba fa kudurta abin yayi a zuciyarka ba kawai magana ce da aka saba ana yi to duk wanda ya wannan shi kansa sai ce duna kasdil yamini ba wai yana nufin rantsuwa ba labari ne da zance zama haka to wannan Allah ba zai kama ka da irin wannan rantsuwar haka Aisha ta faɗa haka wasu da cikin manyan malamai suka shi sa Imam Bukhari ya rawaito da gurin Aisha da Abu Dawud da Baihaqi Aisha tana cewa a ah, nazala qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ya saukani fi qawlir rajuli la wallahi wa bala wallahi ko ana gida? eh haka ne wallahi ba haka bane wallahi normal ya saba akan harshe to wanda yake magana ta farko magana ta biyu malaman ta ce mutum ne ya rantse akan abu saboda mafi rinjayen zaton sai yana da yaƙini abin nan haka yake shi sa ya rantse Allah ya san shi wannan bawan Allah a zuciyarsa ya gamsu wannan abin haka yake sai ya rantsi daga baya sai bayyana ba haka bane to wanda daga cikin malamai suka ce wannan ita na nabi muna gane ha abu ne kana da yakini kana sai amma daga baya bayyana ba haka bane to shi ma wannan ana kana sa yaminun nabi kamar yadda Imam Malik ya faɗa da wasu jama'a daga cikin magabata wannan yasa Abu Hurairah Allah ya kara masa da yake cewa a ah, idan halafar rajulu ala shay idan mutum ya rantse akan wani abu la ya zunnu illa annahu iyaku baya wani tsammani a wani gefe face yana tsammanin wannan abin haka yake fa idan laisa huwa amma da aka duba kuma sai aka ba haka bane sai ce wannan lagu ne wa laisa fihi kafara wa babu kafara a kai kaga dai ko dai minin lagawi ta zama a cikin hiranmu muna hira mu ce eh wallahi haka ne eh wallahi ba haka bane ko kuma kana da yaqinin abu kaza ne kuma karanta ka sai ka tarar ba haka bane shine yaminin lagawi to shine Allah yake la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da yin lagu a cikin rantsuwar ku me yin lagu shine yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan na ba ta mun gane sai ce walakin yu'akhidukum bima katabat qulubukum sai dai Allah zai kama ku da abin da zuciyoyinku suka kudurce kuma ku rantsi kai cewa ba zan yi abu kaza ba da rantsi zan yi abu kaza da rantsi da nace zan yi kuma sai na zo ban yi ba da nace ba zan yi ba sai na zo na yi to a nan gurin abin da ake bukata abin na shine kafara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantsi akan wani abu shin zai yi ko ba zai ba in zai yi ne sai bai yi ba in ba zai yi ba ne kuma sai yayi muna gane sai manzon Allah ta salama yake cewa kuma sai ya ga yin wannan abin da yake ba zai yi ba alkhairi ne ko wannan abin da yake zai yi barin sa alkhairi ne to yayi abin da yake shine alkhairi in ya so da tsake sai ya kafa lala mun gane shine walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum to ya za yi kafara shine Allah cikin suratul ma'ida yace la yu'akhizukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtum al-aymanakum ولكن يراعيكم بما عقدتم الأيمان Allah tabaraka wa ta'ala ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi Allah Allah ba zai kama ku ba da yin lagwi a cikin rantsoyin walakin yu'akhidukum bima aqadtum al sai dai Allah zai kama ku da abin da ku kudirce na rantsuwa an kun kudirce za ku yi ba ku yi ba ko kun kudirce za ku yi kun yi rantsuwa za ku yi ba ku yi ba ko kun yi rantsuwa ba za ku ba kuka yi to kaga nan kafara ta kama sai ce fa kafaratu kafarar wanda ya wannan it'amu ko kafarar wannan rantsuwar it'amu ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatukum kafara ne ciyar da miskinai guda goma ka ba ta abinci su koshi daga tsakatsakin abin da kuke dafawa misali an za a ce shinkafa saboda shinkafa shi ne kowa yake ci shinkafa taliya makaroni babu laifin ka samu kifi da nama eh mana ai qur'ani in ka kalli qur'ani ba inda qur'ani yace abun kace abinci mara daɗi mara dadi shi cin abinci mara daɗi larura ce da talauci amma in da wadata qur'ani ta yake cewa a ci mai daɗi ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat ya ayyuhal ladina amanu kulu min at-tayyibat ma razaqnakum doga ashabu kafir fi shekara 300 da da tara suna bacci da safarka suna so su samu abinci sai ce falyanzur ayyuha aska ta'amu wanda zai je shi mana abinci duba wa ita abincin ta yabi sarki yafi daɗi da ka a musulunci in dai da hali abinci mai daɗi ake in babu hali sai a ci abin da ya sawaba kan tsadar da yau ta zu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu ta bima ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha ka yi haƙuri ka ci mara daɗin shi Allah ya goyi ma saboda mai da yadda alillahu ba da usulin yusra wataran za ka samu wadata tunan sai aka ce ka ciyar da da ka wato abin da kuke ciyar da iyali in ba za ku iya ba ta abincin mutum goma ba auki su wata ko kai musu tara ita ma tara ka ya kamata zama kai ta zama ta ƙasa kar ta zama ta cancan muna gane na yanzu ta dan ɗin shadda za ka ɗinka musu akwai shadda ya biyar dubu goma sha biyar akwai shadda yaji biyar dubu talatin akwai shadda yaji biyar dubu sittin ta kowane shiga duka mutu dubu talatin talatin <laughs> muna gane ha don mutum ba zai iya ba sai ya dai karfinsa saboda shari'a al-qudratu manaqit taklif fattaqullaha mastata'tum duk ba za ka iya wannan ba ko na kasan ne ya ka ba su goma za ka iya in kuma wannan ba zai ba au tahriru raqaba ko kuma ka yanta yi. ka samu wata mu'mina ka yanta Wannan wannan sune hanyoyin kafara sai da mutum goma akwai mustura ko yanta baiwa shi sa Allah ya ce duk wanda bai samu ba fa siyamu talafat ayyam ba za ka iya ciyarwa ba ba za ka iya sutura ba <clears throat> ba kuma za ka iya yanta baiwa ba sai kai azumin kwana uku shine kafara shi sa Allah ce zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahtadu aymanakum wannan ita kaffarar rantsuwar ku idan kun rantsi ku kiyaye rantsuwar ku ku daina yawan rantsuwa in kun yi rantsuwar ku kiyaye ta hanyar yin kaffara ko aikata abin da za ku ce in kuka rantsi za ku yi in alkhairi sai Allah ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun kamar yadda Allah ya muku wannan bayanin na kaffara haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa don ku gode masa subhanahu wata'ala domin duk kuncin da kuka shiga sai Allah ya ba ku mafita muna gane ana akwai wata latifa ga mutanen da suke suka haddace Qur'ani ko suke kokarin haddace Qur'ani a cikin Qur'ani kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi guda hudu ne أقول وللمطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون سوى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون kaga takiluna takaduna sai tashkuruna sai waccan cikin nur kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim amma bayan wannan sai dai kadalika a faɗo wani abu amma ba dai yubayyinu Allahu lakum ayatihi ba Allah ta'ala ya kama dace sai Allah ta'ala ya ce للذين يؤمنون بالله Allah subhanahu wa bayan yi mana bayanin rantsuwa da yadda ake yin kafara sai kuma Allah subhanahu wa yake sai ba mu labarin wata rantsuwa amma ita wannan rantsuwar ta ke banci wani abu ne daban shi sa Allah ke na yu'luna min nisa'ihim waɗanda suke yin rantsuwa a cikin al'amarin matansu ko daga al'amarin matansu ma'ana mutum ya rantsuwa ya ce ba zai ƙara saduwa da iyalinsa ba ma'ana ya kaurace mata ba shi ba ita wajen mu'amala auratayya kuma ya rantsi Allah ce su arba'ati ashhur za a jiraye su tsawon wata hudu bayan wata hudu ko dai ya dawo da ita ko ya ce ta shi sa Allah ce fa in fa'u idan sun dawo sun ci gaba da mu'amala da wannan matan nasu da wannan matan nasu fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne akan abin da ya gabata amma wa ina azamu talaqa amma in aniyar sun yi azama ne sun yi niyya so ke sake da shi za ka fare mata wannan wulakanci to fa inna Allaha sami'un alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala sami'un mai ji ne alimun masani ne da zuciyar kowa subhanahu wa ta'ala ba wanda ba wanda zai zo ya zanto cewa ya kudurta wani abu a zuciya yayi munafunci Allah bai gane shi ba babu shi duk abin da ka sa a zuciyarka Allah ya sani muna gane ha malamai sun yi saɓani wajen wata irin rantsuwa ɗan adam zai yi da mai ɗan adam zai rantsa ila'i ya faru muna gane ha wata da cikin malamai kuma wanda magana ce mai inganci suka ce ba da abin da za ka rantsa sai da Allah babu da Allah kawai zaka rasu kuma dama kowa ya sani ai ba a nutsuwa da kowa sai Allah hadisi sahihi cikin bukhari da musnad na imamu ahmad daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shi da Allah kaɗai ake rantsuwa ko sufofin Allah amma ba a rantsuwa da annabawa ba a rantsuwa da mala'iku ba a rantsuwa da aljanu ba a rantsuwa da iyaye saboda wannan haƙƙi ne na Allah shi duk inda haƙƙi nake na Allah shi sa yake da matuƙar muhimmanci mutane a karanta musu tauhidi a karanta tauhidi sosai da ya kamata don har yanzu abin da yanayin musulmi yake nawa shi ne ba su tauhidi yanzu idan na ce ba za a rantse da annabi ba sai dai a rantse da Allah to wani sai tafi ce ai na annabi ya ce ba a rantsuwa da annabi muna gane ha to abin da ake so mutane su gane kowa yana da haƙƙi Allah yana da haƙƙi annabi yana da haƙƙi annabawa suna da haƙƙi in ka ɗauko mu gaba ɗaya al'umma to duka annabawa sun fi mu a wurin Allah muna gane wannan ba ɗaya muke da annabawa ba in ka ɗauko annabawa gaba ɗayansu duka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi su kaga annabi sallama ya fi waɗanda suka fi mu mu annabawa sun fi mu shi kuma annabi sallama ya fi annabawa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala idan zai aiko annabi sai an yarjejeniya akwai annabin da zai zuwa ƙarshen zamani in ya zo za ka ajiye littafin ka a taura ce injila ce zabura duk da ni na baka ji Allah to da zuwan wannan annabin ta tashi daga aiki da littafin da ya zo da shi da shi za a yi aiki sannan kai din ba za a cire ka annabta ba amma bayyanan wannan annabin ta mayar da kai karamin annabi mai bin babban annabi shine wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama atitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين kai har Allah ce da annaba ku manta walla ba da dalil bayan wannan alƙawarin da ne da ku annabawa annabin ya zo ko sa to duk wanda ya sa fa ulaika humul fasiqun kaga wannan ya nuna ma annabi ba daidai yake da kowa ba mu annabawa sun fi shi kuma annabi ya fi dukkan annabawa dukkan su ya fi shi wani mawaƙi ya rasa akan da ya zo yana waka wata waka ta magiya sai ce annabawa mursalai dukkan su fadawanka ne duk suka duk sudu masu share hanyar zuwan ka ne mana shi ne sarki annabi sai salama sauran annabawa fadawansa ne mu kuma mu kai matsayin mu zama fadawansa ba sai dai mu zama fadawan fadawansa to saboda kimar annabi sai salama ka kalli qur'ani duk wani annabi Allah ya kira shi da sunansa yace ya nuhu ya adamu ya ibrahimu ya dawud ya Kada amma in zai kira annabi ta kalama da harfin nida baya kiransa da sunansa kamar yadda yanzu sunan mahaifinka misali ibrahim ai duk tsoron idan ka baka isa zo kallon mahaifin ka ce a ibrahim da Allah zai yi amma kana da aboki ibrahim ka ce ibrahim kace mai ibrahim ke mai abokin ka ne Allah ubangijin annabi kalama ne amma yana girmama shi shi yasa baya kira inda ga Allah ya faɗi sunan annabi a Qur'ani to labari yake bayarwa yanzu kana da malami sunan shi malam Ahmad in na zo muna hira da aran ma zan ce ai malam Ahmad ne yake kaza amma in na je gaban sai dai ce akramaka Allah ba zan faɗi sunan ka ba to haka Allah ya girmama annabi sallama wa ma Muhammadun illa rasul kaga labari ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum wannan labari muhammadun rasulullah wannan labari muna gane ha wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad wannan labari wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim duk wannan Allah ya ambaci sunansa amma in Allah zai kira ki da harfin nida sai dai kira ki da ar ko da annabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حرب المؤمنين يا أيها النبي لم تحرم يا أيها النبي إنا أهلنا لك يا أيها النبي إذا بلغتم النساء فطلقوهن لعدة المرأة ذاك أن لا dan دنك جاني كي إن بشي با مهدا mahada الله sallallahu alaihi wasallam shi sa idan ka taba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake kare shi ko matan da suka yi mai abale da ba sai ce fa inna Allah ko maulahu wa jibril wa salihul mu'minin Allah da kansa yake zuwa ya kare shi shi sa yake fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin sai ce mai inna kafainaka almustahzi'in duk mai ma'injilanci ni zan yi maganin sa da Allah Allah yake ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalat sai ce mai ya ya'ti muka min nar shi Allah ne yake ba shi kariya kai da sai ka sa in agaji in malami ne kai in kuma mai mulki ne ka sojoji ka sa sanda kaza kaza a'a shi wanda yake tare mai fada shine Allah kaga da wannan za a gane annabi sallama ba daidai yake da bayi ba to kuma duk wannan matsayin nata shi kuma ba Allah bawan Allah ne sai ya fi duk bayi kima da daraja shi sa Allah ya nassanta a littafin sa cewa gurare da dama sai ce annabi bawa ne mana bawan ma, bawan Allah kuma shi kansa da kansa da ya ga almajiran za su mai irin abin da aka wa annabi isa ce kai ka kururuta ni kamar yadda na nasarawa suka kururuta isa dan maryam ni bawan Allah ne ko manzon Allah ne shi sa tun daga bakar Allah ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فأوهى إلى عبده يتي هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور يتي وأنه لما قام عبد الله duk Allah yana nuna annabi sallama bawa ne to in annabi sallama bawa ne Allah kuma yana matsayin ubangiji akwai abin da Allah kaɗai ake ba ba a bawa annabi in ka ji an ce ba za a bawa annabi ba saboda na Allah ne amma duk wani abu na haƙƙin bayi annabi ya fi kowa cancantarsa ya fi kowa cancantarsa shi sa Allah ya lissafa ma waɗansu abubuwa guda takwas da ɗan adam yake ji da su a duniya yace in kake ka fifita su sama da san Allah sama da san manzon Allah sallama sama da jihadi sai zaman ka Allah baya bukatar ka kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarabtumuha wa tijaratin tashawna kakadaha wa masakin tarzawnaha kaga su takwat sai ta ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fa tarabbasu ku yi zaman ku hatta ya Allah ku bi amri har sai Allah ya jira da al'amarin sa wallahu la yahdi al-qawmal fasikin duk wanda ya tabi to din abubuwa guda takwas iyayen ku ƴaƴan ku ƴan uwan ku dangin ku shine kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum da matayen ku wa ashiratukum da dangin ku kaga fa iyaye fa Ya'ya fa ƴan uwa fa mata fa dangi fa duk wannan sai ka ji cewa gaba ɗaya ka haɗe a wuri ɗaya ka fi annabi sama da su da dukiyar da kuke tsarorauta da kasuwancin da kuke jin tsoron karyewarsa da gidan da jin cikin da kuke samun nutsuwa in kun samu a ciki in kuka ji kun kusan takwas ɗin nan sama da Allah da manzon Allah da jihadi ku sha zaman ku Allah baya bukata ka gwanna yana ma annabi ba daidai ke da kowa ba to amma kuma akwai iya haƙƙinsa shi sa aka zo ana magana wani magana yake duk gurin taimakon duk taimako in yana cikin bala'i baya buƙatar taimakon kowa sai na Allah mutane sai suka zo suna fassara wannan magana kuma gaskiya ya faɗa in ma ka nemi taimakon ba abin da zai ma kowaye ba Allah ya ce wallazina menene tuna min duni, ma yamlikuna min katmiru إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن كشك بلائك كراوني باجي زي با أما يجب أبن ذي إيه زي إياه الله shi sa taimako kamar yadda faɗa wancan lokacin gida biyu ne akwai taimakon da ɗan na iya yi wani taimaka dan Allah karantar da ni suratul baqara wannan yana yiwa ko ba yiwa wani taimaka in ruwa ka taimaka min da jarka ɗaya in ka je za ka ɗauko ‘ya'yanka ka taimaka ka taho da nawa wani mai komin abu kaza duk wani taimako da wani na iya yi za a iya roƙon kowa har annabawa duk za a roƙe su su yi addu'a addu'a kai ya kasan aka ce kayi addu'a annabi ya yi addu'a ta ka ba ta tabbata amma ta tafa karfafiya ce da haka za ka iya gurin annabi ka roƙe ma addu'a kamar lokacin da ka zo karanta ayar am hasibtum an tadkhul janna ai mun ga inda tabbai suka je suka ce ba za ka nema mana taimako a gurin Allah ba ya ma akin Allah ba za ka yi mana addu'a ba a cikin bala'in da muke ciki ga wannan babu laifi a ciki amma duk abin da ba wanda yake yi sai Allah in ka roki annabi ka yi shirka wannan annabi kuma ko annabi mu ne sallallahu alaihi wasallam in ka roke shi ka yi shirka misali yanzu yan zamfara da sokoto da katsina wani bangaren sai ce cikin bala'i kawai zai ta ringa kiran sunan annabi musalla da salama suna cewa ka fitar da mu ka tsare muka yi kaza wallahi ba ba dan nan gurin ba mahallin sa bane mahallin ubangiji ne ba mahallin bawa bane to me ne a cikin wannan magana dole ne sai ka bambance haƙƙin annabi da salama da haƙƙin Allah waɗansu ba sun bauta ta annabi isa ba amma Allah bai zarge annabi Isa da cewa kai kace ka rike ka da ka a matsayin ubangiji kuma bayan Allah yace ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ibudillahi rabbi wa rabbi ba abin da na ga musu abin da ka umarce ni ya ubangiji shine su bauta ma ubangiji na ubangiji amma nan bauta da suke su suka sa kansu muna gane wa sai suka ce malamin ya ce wai ba neman taimakon shi ko ba neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam eh in a cikin haƙƙin Allah ne ba za ka yi wuce makon kowa ba sai shi Allah ne amma in abin da annabin na iya yi ne za ka zo ka nemi taimakonsa Allah yanzu kowa bai gane ba ba za ka irin wannan magana wani iska ce sai daga wani mutum a Kano wani tsohon commissioner religious affairs a Kano wai yana kira ga gwamnati wai ta kamo wancan ya yi irin abin da Abdul Jabbar idan ka haɗa jawabin idris abdulaziz malam idris abdulaziz da magana abdul-jabbar to ka zama cikakken azalimi, jahili wanda bai san menene addini ba in ka san addini da wannan bayanin da ne kowa ya gane amma me suke so shine so suke dole sai sun cutar da shi malam idris abdulaziz yanzu raɗe raɗin da muke samun jita-jita wai an haɗa malaman kadiriya da tijjaniya da yan izala george da wasu mutane wai za su zauna da shi su me a ciki a zauna da shi duk lokacin da ka zo kai bayanin gaskiya aka ce a zauna da kai waɗanda aka tara duka ce sun ji kunya duka sai sun ji kunya shi kuma wancan kwamishinan tsohon kwamishina na kano da gwamnatin sama take ita ta kore shi shi kuma yake shi ya rubuta mata takarda ba mu san waye mai gaskiya ba amma dai kowa ya san ya rubuta ta sai na duba da kanki ma'ana yana koyar da mutane duba littafan duba da kanki ya rubuta kuma ya fiye ce bai rubuta ba sannan kuma a cikin lamarinsa akwai siyasa lokacin da yake tare da gwamnatin kano a wannan lokacin ne aka titiye shi abdul jabbar matasan na suka kayi da shi aka kai shi kotu da aka kai shi kotu kuma ya kasa kare kanshi a kotu aka yanke mai hukuncin kisa kaga lokacin da yake tare da gwamnati bayan ya rubuta takarda ya bar kwamishina ko kuma bayan gwamnati ta kore shi daga kwamishina sai aka ce ya koma wata jam'iyyar siyasa to saboda ya koma wata jam'iyyar siyasa kaga in gaske ne ya koma to yanzu abin da yake so shine ya goyi baya a fakaice duk da ya nuna cewa abdul jabbar ya yi laifi kuma hukuncin da aka mai daidai to me yasa da ka zo kana so a hukuncin idris abdul aziz sai da ka kawo magana abdul jabbar me ya yi wannan ne saboda kila canjin siyasa ya sa kuma ya canja manufa akan wannan kila wallahu alam amma dai abin da muke so mu gaya maka shi ne abin da ya shafi addini a kyala waɗanda suka san addini su magana akan addini duk mutumin da ya je jami'a ya koyi hausa ya bari in an zo ana cancanin makwallato ana nufin ganɗa da waye sai magana amma ana maganar qur'ani da hadisi ka kyale waɗanda suka yi karatun qur'ani suka haddace duniya ta sun sun haddace sun san ma'anarsa sun san hadisin annabi sallama sun san addini su magana amma malam idris abdul aziz dan uwanmu ne ahlus sunna aqidan mu daya kuma abin da ya faɗa na cewa duk abin da Allah ne kaɗai yake yi ba a neman taimakon kowa sai Allah ba a neman taimakon annabawa ko mala'iku ko aljanu ko wani salihin bawa wannan gaskiya ne kuma wannan ita da mu ita da mu kuma dole ne sai an karantar da mutane tauhidi to ban da jahilci ma an gaya ma haƙƙin Allah shi ɗaya ne an baka nuna mamaki gashi Allah yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suka ce idan mafulin bihi ya zo sai fi'ili da fa'ili ya aka fara da shi ana nufin shi kaɗai ake wannan abu ma'ana Allah kai kaɗai muke bautatawa za a bauta annabi ne ana bauta annabi wa iyyaka nasta'in ya ubangiji kai kaɗai muke neman taimako a cikin al'amarin da ba wanda yake yi sai kai za a roƙi annabi sai kalama ne za a roƙi sauran annabawa amma duk wacce kimar da na faɗa a baya annabi yana da ita mu din ba komai bane a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su ɗan bid'a ta kullum so suke su gona malamin suna sa musamman abin da ya shafi bauchi abin da ya shafi kano abin da ya shafi maiduguri ya sauran garuruwa ku ku gode wa Allah kuna zaman lafiya da junan ku kowa yana yin addinin sa yadda ya fahimta amma tun sai a ringa bin mutane da makirci da sharri to malam Idris Abdulaziz muna nan tare da shi dari bisa dari kuma duk aqidar da yake kai wacce bata saba wa Qur'ani da Sunna ba mu ma ita ce aqidar mu Allah ta'ala shirin da haka aka ce rantsuwa rantsuwa da Allah mutum ya rantse da Allah cewa ba zai kula da matarsa ba to a kansu wannan Allah maɗaukin sarki yake magana muna gane ya a kan shi Allah tabaraka wa ta'ala yake magana shine ila'i ne ila'i to Allah ya ce waɗanda suke yin rantsuwa ma'ana ba za su sadu da iyalinsu ba to Allah tabaraka wa ta'ala yake a za a jira su wata hudu naka shi ne kai rantsuwa ba za ka sadu da iyalinsa ba kuma a zamanin jahiliya ila'i take in ka mace in ka ila'i to ka take ta wani lokacin za su sun kaurace mata har abada ko shekara ɗaya ko shekara biyu me yasa ake yin ila'i shine fushi ne in matar ka ta fuska ta kawai za ka yi punishing ta da haka za ka yi punishing ta da haka to wannan yasa sai a shari'ar musulunci ta zo ta ajiye isasshen lokaci mana shine wata hudu maimakon shekara ɗaya ko shekara biyu ko kuma har abada da ake a zamanin jahiliya sai suka ce to iya yajin da za su yi shi shine wata hudu za a jira har zuwa wata hudu muna gane ha za a jira har tsawon wata hudu sannan idan idan mutum to ya rantse ba zai sa ya kaura ce matarsa za a jira wata hudu in ya dawo kafin wata hudu ba to zai kafara kamar yadda muka faɗa a bayanin rantsuwa muna gane ha amma ya tsaya wata hudu cif to in ya dawo shi kenan amma in ya dawo kafin lokacin zai yi kafara in kuma lokacin na cika ya dawo to kaga wannan shi kenan ya dawo ba wani saboda manzala ta kalama ya yi haka game da iyalin ta cewa zai yi ila'i na wata guda yace da matansa ba zai dawo ba ya kan wani benin sai yace ba zai dawo sai bayan wata daya manzala sai kalma da kwana 29 sai dawo ka san mata shi sa wata rabu ta gaya ma wata magana ka yawo ita mace tana da abu a zuciyarta sai ta gaya ma wani abu da da ko ba shi wani sai ta gaya ma wani abu da baki tana kanka ya ce cewa ba ka kanka shi sa wani wani theory na wani wani expert na criminal law wani william bilibeli ka san allo in kana so ka establishing criminality ka tabbatar da cewa ne ya aikata laifi kaza kana da two requirements shine actors layer da mens layer mana ka tabbatar da yayi kuma ka tabbatar da niyyarsa haka yake nufi to da shi za mu hukunci to ita niyya ba sai an gano yadda take ba akwai abubuwan da in kai suna nuna kana da niyya misali ka taka mutum wuka kaga ai ka taka shi ne aikin to taka mai wukar shi yake nuna niyyar kashe shi kai muna gane na ko kamar jin nan na Kano Bank of Dinaf kawai ka hau mutum sama da shi ka je hoshi kaga ai ka je hoshi an samu aiki to wurgo mutum daga nan niyya ta cewa kana so kashe shi haka akwai hanyoyin da ake ascertaining ake ascertaining intention na mutum to William Bilbeli da yazo sai ce ita mace in kana so gano niyyarta yace duk lokacin da mace take duk wata yes ta mace to kawai is no and every no is yes <laughs> haka wuliyar gilbe ne yake yace wa in mace take ma eh to ƙarya ne in take ma kuma no to gaskiya ne shi yasa kana son ka zarce ba ta kanka muna ya. to da ka shi ila'i annabi salma da ya tafi ce zai kwana 20 zai wata daya da ya dawo sai kwana 29 kuma sun damu fa amma daga gane every year irin from one is no and every no is yes kawai sai sai mata suka ce amma Allah kai kace za ka yi wata daya ne ka dawo yanzu <laughs> sai ce wa ya gaya muku wata ba kwana 29 ba ne ina kai ne zata dama muku damu da ni ba na yi kaza ba a'a shi kuma sai salma ce wa ya gaya mun kwana 29 ba wata ɗaya bane sallallahu alaihi wasallam da haka mace sai ka iya zama da ita ka iya haƙuri da ita in ka iya ba akwai matsala ba wata rana wani bawan Allah ya bi mun fatawa yace matarsa ba ta bashi abinci saboda sun samu sabani kawai sai ta dafa da ita ta yaran ta ci ta wanke tukunya biyu ta rawayan sai dai kwana ka sai na ce to karka ba ta hakuri amma zan ja ma yadda za ka yi dama yana da hali na to kullum za ka tafi gida ka biyo ta kabuga ka sai kaza a gurin yahuza suya sai ka sai lemon exotic sai ka sai faru guda ɗaya ya dai kwana na ɗaya ci kwana na biyu cinye a ce tana kallon sa na uku muna gamuwa da shi ta ayan zuwa magana mana ce za ta yi na ce yau in ka siya ka ci raji ka sha raji yau yana siya da ya je kaza su yi ci raji sai ajiye ɗan bacci a bukata shi ma executive ɗin sai ɗan share shi kuma ruwan faro ɗin sai shan sai koma gefe kwanta ya yi bacci ko sai tabbatar ya yi bacci kawai ta fito ta ɗauki rabin kajan nan dama na biya masa na ce in gaske ka tana ci ka tashi kana muzurai waye ta cima kawai yana ganin suna cin kazan nan kafin ta zo kan ya fi kake kiɗin nan ce waye ta cikin kaza ba mu raba abinci ba ki sina kin kinan kawai sai ta bace da kuwa ni ba gaba ba kawo ni ba da haka da mata da haka mata ba a zama da su da rigima ko tashin hankali da siyasa ake zama da da Allah muna gane ha to da shi ilahi yi wa mata yaji tsawon wata hudu ne za a jira to in wata hudu bai dawo da ita ba kuma bai dawo ba ya za a yi sai ta kai shi kotu ta biya wa alƙali alƙali zai tilasta shi in yana kanta ya dawo daga wannan ranar an baya kanta kuma zai sake ta tafi da zai ta aure shi ne lillabi na yi'uluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur yana tabbata ga waɗanda suke rantsuwa sun su kaura cewa matan su daina saduwa da su su daina mu'amala aure da su za a jira zuwa wata uku fa in fa'u in sun dawo ma'ana sun da sun ci gaba da mu'amala da mutum dawowar ba sai ya zo ya ce ya dawo ba ko zuwa ya kishin ta ko ya hogin ta rungume ta ko ya mu'amala ta aure da to ya dawo in kafin wata hudu ya cika ne zai yi kafara in wata hudu yana cika ne babu kafara muna gane ya in kuma ki dawowa fa to sai ta kai shi gudun hukuma ta hukuma ta fila tashi ya dawo ko kuma ya ta na lamu gano nan shine fa infa'u idan sun dawo fa inna da ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne ga abin da ya faru a baya amma wa in azamu salata in kuma take yayi yage da haka kawai ya ce ta saboda Allah ya san me yake nufi ka san wani zai saki mace sai dai ya ce mata wulakanci muna gane wani zai saki mace amma wulaƙanci kawai zai ringa mata ya ce mata wulakanci ya ce mata wulakanci a'a in saki kai ni yayi muna gane ya? idan take idan take ne yi haka idan take yi ne yi fa inna Allah sami'un alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai ji ne alimun masani ne subhanahu wa ta'ala kuma ina ganin anan za za mu takaita jawabin mu a yau ayar kila akwai sauran bayanai da zan yi a gobe idan mun haɗu sai dai fatan mu Allah madaukin sarki ya karba abin da muka yi Allah madaukin sarki ya yafe mana ya sa aljanna makoman mu gobe insha Allah zan rufe wannan tafsiri saboda ina da tafiya a ranar Lahadi wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah na abu ko arowa ne kai mana